Masu sauran shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon maudu'i na mahawar Studio Kalangu. Mahawar Studio Kalangu wani hili ne wanda muke tattaunawa kan maudu'ai daban-daban wanda suka shahi rayuwar al'umma ta yau da kullum tare da ƙwararrun masana. Shirye-shiryen Studio Kalangu suna zuwa ku ne ta gidajen rediyo hamsin da biyu a bukon hulɗar mu nan cikin shugaba takwas na ƙasar Nijar. Haka zalika kuna iya samun shirye-shiryen namu a kan yanar gizo, wasap da sauransu. Shirin yau ya yi tattaki zuwa gundumar Madawa da ke jihar Tawa musamman ma a gidan rediyo sarauniya don ƙara kusantar masu mu na cikin jihohi da kuma ba su damar su ba albarkacin bakin su kan maudu'ai daban-daban da muke tattaunawa a kansu. Albarkatu na gandun daji ta ne ake kulawa da su a gundumar madawa shine maudu'in muhawar ta studio kalanguta wannan maraicen. Kamar dai da kuka sani kula da albarkatun gandun daji na daga cikin kalubalen da mafi yawan da'irorin ƙasar Nijar ke fuskanta. Tattalin albarkatun na gandun daji batu ne da ya shahi kowa kuma idan ya kankama zai kasance wata mafita ga kiyaye taɓarɓarewar albarkatun albarkatun da ke haddasa illoli da dama kan yanayi da gandun daji da ma rayuwar ta dan adam wanda kuma shine umar ubaisin karancin wasu albarkatun da kuma bacewarsu ga baki daya daga cikin doron kasa domin rashin kulawa gundumar ma dama ba ta tsira ba ganin irin dimbin albarkatun gandun daji da take kubushe da su wanda al'ummar yankin ke alfahari da su sai dai matsaloli suna da yawa wajen tafiyar da su hakan ne ma yasa muka tsara wannan muhawarar inda tare da bakin namu za mu tattauna kan batun da kuma duba hanyoyin samun mafita. A nan ɗakin magana na gidan rediyo Sarauniya muna tare da shugaban da'irar Tamadawa Malam Asumana abdusuddu Barka ku da zuwa. Barka, muna lahiya. Alhamdulillah. Muna tare da ɗan ƙungiyar horar hula na Code Ali Duka. Barka ku da isowa. haka zalika tare da mu akwai jami'in ma'aikatar gandun daji ta madawa wanda ya kasance a sashen da ke kula da fannin yanayi a bangaren gundumar ta madawa cewa da lieutenant adamu shebu barka da isowa barka da baki mun gwada karbi goron gaita na mahawar studio kalangu ni hawa usman nake mana barka da zuwa madalla za mu soma muhawar tamu tare da shugaban da'ira na madawa cewa da malam asmana abdul shin ko za ku iya bayyana mana irin albarkatu na gandun daji da gundumar ta madawa ta kumsa to alhamdulillah assalamu alaikum jama'a eh, dangance da tambayar da kinka ya hawa bisa ga albarkatu gandun daji da komin mu ta kumsa lalle albarkatu nan suna da yawa akwai su da yawa kala-kala ba ne da dama zana su ɗaiɗaiɗayensu yanzu. Me abinda na sani suna da yawa hakika suna da yawa kuma akwai babban matsala da ke sa abubuwan nan yanzu suna ta ja da baya to dankancin da wannan ne a matsayin na magabata tare da ma'aikatan gandun daji da magabata masu garuruwa saraki da duka ƙungiyoyi dai wa'anda ya kamata mu yi tahiya ta waye mutane kai bisa ga kariyar wannan albarkatun na gandun daji muke nan muna yin abin da mun kaya to madalla monsieur le maire ka mu kai ga hanyoyin neman kare su na albarkatun na gandun daji kamar muna iya musan wani irin ci gaba ko kuma karuwa ne al'umma take samu daga wannan albarkatun to karuwa suna da yawa kin ga icce ko ci an ci wanda ya shuka shi tanadin shi har ya kai wani lokaci ko shi bai ci umarnin shi ba akwai lada da yake samu na ɗaya kenan akwai itci yana inuwa ana zamna ƙarƙashin inuwa ice in sun yawa itace cikin karkara wannan yawan nasu wa'inda masu ilimin zamani sun kace yawan itace yana sa ga damana ana yawan samun hadura in icce ya bushe ana amfani da shi ta fannin safarar da abinci icce in yayi ɗiya ana amfani da wannan ɗiya ta hanyar magani na gargajiya itace da yawa ana amfani da su ana magani na gargajiya da su abubuwa suna da yawa wanda ake amfani da itace to madalla mun gode sosai mun sake dawowa kanku eh ali duka wanda kake jami'i ko kuma in ce ɗaya daga cikin mambobi na ƙungiyar farar fula daga mayar kungiyoyi na farar masu fafuskar inganta al'amuran demokradiyya ko za ku iya gabatar muna da kungiyar taku a gulguje kungiyar mu ita ce kungiyar ta kare haƙƙin ɗan adam mhm. kuma da bangaren demokrasi ta tabbata eh, shi ne wannan ya ce ma court kungiya mhm. eh, ce yadda ta haɗe kolektif ne wanda ya haɗa mahi yawan duk kungiyoyi na kare haƙƙin na adam da ke nan madawa kamar su INDDH suna ciki su DLD su tundiriya mhm. duk suna cikin wannan sannan kuma akwai societe civil kamar su sandika da sauransu da kungiyoyi na na kare haƙƙin na adam mm. to malam ali kamar wani nauyi ne ya rataya kan kungiyar takun a game da batu na kula da albarkatu na gandun daji To, eh, shi dai albarkatu na gandun daji suna da ɗimbin yawa musamman abin da ya danganci ƙasa, ya danganci cawa, ya danganci itace, ya danganci gebu da gonakai da bisashi. Duk wannan han mutane, duk wannan yara ta kan ƙungiyoyi na kare haƙƙin adam su kare na ɗai gandun dajin. Tunda gandun daji shine mutane ke amfani da shi. inda duk gonaki sun ka zaizaye yake ga babu ci gaba inda duk aka sare itace eh, kenan hamada za ta mamaye wuri in ta ko mamaye wuri kya san ko abubuwa ba su ta da kyawu sannan kuma ana kare itace musamman akwai waɗanda su ma'aikatar gandun daji ta keɓe waɗanda su itace na na musamman waɗanda an hana a sare su mm-hmm. kamar in ki ɗauki gawo ki ɗauki addu'a ki ɗauki wani kurna duk abubuwa ne waɗanda ana amfani da su musamman kuma ana shibka su su akwara duk ana shibka su kenan abubuwa ne waɗanda mutane ke amfani da su in ki ɗauki gawo ƙarƙashin shi ƙarƙashin gawo na aka haci da yawa in ki ɗauki addu'a addu'a haka so ake ka ɗiyanta ana sai da kenan amfanin jama'a ce in ki ɗauki kurna ni na ga inda aka kewaye kurna a yi mata shimgi a yi mata darni a kewaye ta musamman a nakoni suna kewaye kurna suna yi mata darni gani ko kenan abubuwa ne waɗanda mutane na amfani da su kenan mu a matsayinmu na ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam jawo hankalin mutane na muka su bi doka yadda tattana da bisa ga tahiya ta gandun daji musamman wajen sada itace tunda akwai dokoki in ka bi doka sai ka zauna lahiya in baka bi doka ba kenan wannan dokar za ta bige ka kuma za ka ganin laifin mutane alhali kai na ka jayo to shine mu a matsayin mu na kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam mu muna kare gandun daji muka kare gandun daji kenan kamar mun kare ma jama'a abin gashin su environment su kenan yanayin su ya zamanto suna cikin yanayi wanda yake mai inganci mu shine aikin mu waye musu kai sannan mu nuna musu dokoki ga dokoki yadda suke wannan doka in ka sare ice ga abin da zai ka eh, to madalla mun dawo kanku ali duka lieutenant adamu shebu wanda kake a ma'aikatar da ke kula da gandun daji shin wace irin matsala ko kuma ce barazana ce albarkatun na gandun daji cewa da itatuwa da makamantansu suke fuskanta a nan gundumar madawa to madalla jama'a assalamu alaikum eh, na gode da kira wannan gaskiya mun gode muna ba da godiya duka mutanen na studio kalangu mhm. eh, ina gaida kowa kowa mutanen na madawa gaskiya cikin kula gandun daji muna samu matsala masu loli mhm. da yawa muna samu da dare da da rana me insha Allah muna cikin kokari wuce eh, mu samu ci gaba mhm. cikin masaloli za dauka guda biyu zuwa uku suke masaloli ke yanzu za mu karanta da su suna da yawa ina fara da wanda suka yi yawa wala da mhm. manya-manya da farko dai wannan sare sare ta ce gaskiya wannan ya dauka wuri eh, sai dai kokari mhm. eh, ya yi yawa yanzu sare itace gaskiya babu namiji babu mace babu yaro mutanen duka ne yanzu sun shiga cikin aiki wannan e ga na wurin fulani baske lokacin suna yanzu sun fara zawa suna nan muna kokawa da su da dare da rana bayan su ma akwai akwai wannan na mata mata masu yanzu gaskiya su ma suna banna da yawa in eh, mun dok misali kalgo kalgo yanzu dai ma in ka shiga mata sun kare su sare shi suke su wallahi sun sare shi akwai wannan ma masu aiki turmi su ma gaskiya muna da matsaloli babba baske masu aiki turmi sai dai ka sare ike gindi guda ne kana samun turmi kenan su ma gaskiya muna da matsaloli wajen su eh akwai wannan na makyaye ma makyaye ma su su in akwai take dabbobi ba su mutu da yawa makyaye shi bayarwa na gawo kurna aduwa wannan bagaruwa wannan dai ya samu shi ya samu damar wuri wallahi sai dai ya sabce shi Eh, yanzu ma strategy na nasu wani dubara da suka kawo da dare ne suna maciyayi suna suna banna paske da saye su sani ke kullum muna tashi mu yanzu ma kwana ya kare paske maciyayi yanzu da dare ne suna aiki mu ma yanzu insha Allah muna patwi babu kwana sai dai lokaci ya kare za mu samu sauki mm. me gaskiya masaloli wajen sari itace dai ne muna da masala babba muna da masala babban mutanen e matsala biyu gaskiya an an kama mutumi akwai akwai intervention mm. shi ma matsala ne parce mm-hmm. que eh, intervention kamar an kama mutumin ka ka zo ka interveni ka ce sarkin daji a gyara a gyara kenan mutumin wannan shi bai samu ma hankali an interveni ya samu sauki kenan gobe ma ya samu dama koma ne to kenan masu intervention ba ke ba ba intervention parce que cikin ko aiki na akwai intervention kamar yaya intervention in kun ka kun ka mutum yayi lahi sai a ce ku eh, sake shi ya ne ake in mun kawo mutumi mhm. kenan yana da manyan kuma mhm. yana da mutumi mai daraja yana kiran shi yake gaskiya sarkin daji ya kama shi ya zo intervenir mhm. wajen shi to in sun zo intervention mu kamar suna amfashe mu ne aplike la loi eh mutumi kamar yake ka biya shiga dari eh an interveni wajen ka ka biya shiga biyar kenan ba ku san ba wuya in an bari ne ko an kama shi ya biya shiga dari kenan gobe ma an ba shiga dari ka ta yi kisa ne ice wala ka ce ka yi tsoro mm-hmm. ma mutumi jika biyar ka dai kenan la leçon n'a pas été complète mm. donc gaskiya euh, intervention ma muna sa matsala suna kawo muku cikas kamar ba su bari mu aiki kamar kaman komsa da mhm, mhm, mhm, mun sake kan kanka wato lieutenant adamu ko da yake mun dauki batun na matsalolin wato kahin ma mu kai ga kai ga kai gare su wato mun yi riga kai insha Allah wato za mu kan kanka malam asmana abdul sido shugaban wato da'ira ta madawa shin babban abin da al'umma take ba muhimmanci shine batun ruwan sha ta ne kuke tafiyar da tsarin na rarraba ruwa ga jama'a su wadatu da shi lalle kan taɓo inda ke min kai kamo da ake can ruwan sha kamo wadda mu magabata ko da yaushe muke cewa dan magabaci ya ba iyalin shi ruwa na sha ai bai yi komi ba shi na wannan yana cikin nauyin da ya ɗori bisa gare shi bisa ga wannan fanni lalle muna tsayin daka muna abubuwa da ya kamata akwai ryuji cikin karkara akwai famfuna wannan na burtsace akwai kuma famfuna wanda aka ce ma postulo autonom to duk nan muna ta da su tare da ma'aikata ta hydraulic mm-hmm. muna tare duk aikin da muke tare da su ne muke magabata in matsala ta samu ta hanyar mai gari ko konsaye elu ko ma akwai konsaye ni ko da yaushe mai gari nake ca mai gari ta hanyar mai gari su zo su gane mu za mu yi abin da ya kamata dangance da wannan ne kuma muna yin abin da ya kamata cikin karkaran ma da matsala ba ta da yawa za mu ce ba ta da yawa ta fannin ruwa alhamdulillah tunda kuma muna da masu hannu da shuni akwai kuma gwamnati da ke kama mana kuma akwai mutane na gari kamar 'yan gari waɗanda da cikin aljihunsu su taimaka a yi rija ko kuma su taimaka a yi yaso rija wannan duka akwai shi alhamdulillah jamadala mun gode sosai eh, malam ali duka kun ji a yanzu kamar shugaban da'ira a ƙoƙarin da suke na wadatar da al'umma da ruwa wato a nan madawa ya zana muna dalla-dalla ku 'yan kungiyar hula ne ku ke tare da jama'a ko da yaushe shin a ganin ku al'umma na madawa sun wadatu da isassu ruwan sha kamar yadda mai sulemar ya faɗi gaskiya ba ya ce an ga duk kominikin mada da ruwa saboda akwai wani bangare waɗanda suna da matsalar ruwa amma mafi yawa dai tunda kominikin mada allah ya dai wadatatar da ruwa sannan mu bangaren mu abinda muke yi kamar yanzu inda an ka aza da fondo wurin da ya kamata a sha ruwa eh, abinda dai muka waye mutane kai musamman inda ya zamanto eh, akwai eh, shato tunda kun san eh, abubuwan wani bi sai su lalace to abinda muka ja hankalin mutane ya zamanto wannan abubuwan sun yi musu sun rika su da muhimmanci menene rika su da muhimmanci ya zamanto ruwan nan ana dan da su ana samun dan abin sawa a ashe saboda ko da ta kan kasance sai su su zamanto sun samu an gyara musu wannan abun gina a cikin wannan akwai ƙungiyoyi waɗanda aka ɗan kafawa waɗanda suke zamanto su ne ke jagorancin wannan abun idan suna jagorancin shi kenan gama al'umma sun gamu ne sun zaɓi mutane waɗanda sun ga za su jagoranci wannan abun wannan abun ya zamanto mutane eh, ana ɗaukar ruwa kamar a ce eh, so ana saida shi da biyu kenan akwai abin da aka keɓewa ciki wanda ya zamanto za a ajiye mhm. don gobe idan wannan abun ya samu matsala za a kawo a gyara shi mhm. sannan kuma kun san shi nan eh, gunduman ma da gunduma ce wadda ke aiki da ruwa ya bai san misali ba mhm. saboda mutane na manoma manoman albasa manoman rani kenan har yanzu ruwa nan cikin gunduman ma da ruwa ƙasa suke yi saboda ana aiki da su da yawa in utilization abusive kin ana aiki da su kwarai da gaske shi yasa sai fikin ta kasa to shi abinda muke muka muka ja masu hankalin masu hannu da shuni mhm. mu samu su yi muna gandu wanda za a tsaye da ruwa ya zama to ruwan da duk kuke kwararowa cikin kominikin ga ta mada ba su mhm. tsaya a cikin kominikin mada ta suke za su wuce sai sun shiga cikin Najeriya mhm. kinin ruwan nan ba mu samu ruwa su tsaya shi yasa yanzu da in kai forage ba sai ka yi wani rami ba sannan ka buga forage mhm. yanzu sai ka yi rami na wajen 6 a 7 meter da profondeur sannan ka buga in forage da 12 meter ciki abinda da ba mu san shi ba kenan abinda ya kamata su masu hannu da shuni da gwamnati su yi mana gandu su yi mana da retinu mm-hmm. na ruwa inda ruwa za su tsaya zaman to na ta hayu to kun shi matsalar da muke samu nan ga ta ruwa amma in nan ga cikin kominikin ma da furaji ne mahiya mm-hmm. duk furaji ne mm-hmm, gare su wanda mutum cikin gida ne ma sai ya furaji sannan kuma waɗancan suna zakkuwa waɗannan kamar laraba na suna zakkuwa suna yin wannan famfo tuka-tuka kin da ake shi ma su akwai shi da yawa cikin kominikin ma da kenan dai akwai eh, babu matsala ruwa sosai da sosai a nan cikin kominikin ma haka ne to madalla mun gode kamar yadda wato shugaban da'ira ya tabbatar muna da wannan eh dan adam babbar barazana ce ga albarkatu wato na ƙasa na gandun daji kamar ku a naku bangare kungiyar horar hula irin kokari ne kuke yi don ku shawo kan wannan matsalar eh lalle dan adam shi na ma ke bata yanayin shi tunda dan adam shi ke sare itace dan adam shi ne ke gine wuri ya zango zabi ruwa su wuce kenan dan adam shi ne ke jawo makai ne abubuwa waɗanda ba za shi ji daɗin su gaba ba. To mu a mu na ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam mhm. muna jayo wa hankalinsu mu ce musu idan kun kai kaza kaza zai abu idan kun ka sare itace amma da za ta mamaye mu mhm. idan kun ka zaman ruwa ba ku tanadinsu za su yi ƙasa idan sun yi ƙasa za a samu ya samu su Tun yanzu in yi wajen 'yan lambunan nan sai ki ga ruwa dai kawai ta zuba su ne yake a hali inda ya kamata a yi a rozaji na kama milimetar talatin sai ki ga an yi an ba ruwa na wajen milimetar sittin ga kuna kenan ke ga ruwa kenan ko da shi da suna aka ana bata su to shine muna ja hankalin mutane su san da cewa a ruwan nan da muka amfani da su fa wata rana karewa za su yi ya gobe tun da gashi nan yanzu suna yi ƙasa suna yi ƙasa suna yi ƙasa akwai yadda ba za mu iya cin musu ba dole kenan mutane sai su yi kada hankada sannan kuma su masu hannu da shuni ko kuma gwamnati abin da ya kamata su diba su yi muna kamar wani gandu wani aminajiman wanda ruwa za su tsaya ko da yaushe na fikin ta mm. amma matsayin ruwa da sun tahu ba suke ba to madalla na suke madalla mun sake dawa kanka malam ali duka litina adamu shebu ɗazu kamar ka fara zana muna irin matsalolin da kuke gani a cikin wato kula da gandun na daji na nan madawa shin ku a naku bangaren me kuke yi takamaimai don ku samu ku tsirar da gandun na daji daga mutane da ke farmashi kamar misali da ka bada da su. Eh, wannan kokari dai muna yi mu kare matsaloli wannan. Mhm. Eh, da harko dai kullum muna shiga brigade muna shiga daji mhm. da dare da rana muna shiga da mota daji muna kewo duka gunduma na ah, madawa muna shiga gari zuwa gari komin zuwa komin kuna zagaye muna kewo to cikin kewo wannan in sun gani mu suna tsoro in ba mu kama su ba in suna da niyya ba su ta yi eh, wata rana zuwa suna ganin mu suke to gaskiya sarkin daji suna nan fa kowa ya hankali e, biyu akwai wannan an kama su an taro da su e, sun biya kudi kamar daidai wannan doka yake mhm. kenan wannan ma yana kawo magani sauran mutanen sun samu labari wannan kowa yana samun hankali me balkiresa kullum akwai masu kai tauri eh, kullum su su dai sun gani consequence na wannan na, aikinsu bayan brigade shiga daji mhm. paske in mun shiga ba kama kadai ne aikinmu akwai sensibilisation mm, kuna wayar musu da kai oh, muna sensibilize mutanen an mun zo cikin gari mai ana rasamble mai gari da mutanen gari mhm. ana kiran su suna ba su haske na kula na gandun daji mhm. yake wannan daji na naku ne arziki ne kenan ku kula da shi ba ku yarda mutanen biyu uku su shiga da daji su kashe uku. Mhm. wannan duka muna ba su haske cikin sensibilisation bayan kula itace akwai ma namu daji ike in ba masu sarsar ce kadai ne kun gani in kun gani ma masu kama namun daji su ma ba ku yarda akwai wannan gari suna da komite ma akwai suna da komite don su komite wata rana zuwa wata rana suna cewo garinsu in sun gani masu banna masu saran itace masu kama namun daji suna ba mu labari gaske suna da lambar mu eh, sensibilisation muna cikin dare da rana cikin shi sensibilisation shi kadai ne akwai wannan rishin sani ne akwai ma wannan ma da gangam ne suna aiki wannan me kullum in mun shiga insha Allah sensibilisation wannan muna cikin shi muna sensibilize mutanen kowa ya hankali eh, ya da formation mem forma taro horo bala mhm. horo kula daji kamar akwai wannan ike mai yana so kula akwai wannan kamar wanka akwai kamar ike yana kanana sassabe ka tattalin shi ka ba shi hannu eh, shi ma ya girma akwai ike kamar yaro ne na gidanka sai kula don wannan duka kula akwai wannan muna ba su les aspects techniques wannan kamar mm, eh, da ya eh, aiki da su protection de to yanzu shi wanga horon da kuke ba su da wani wayar da kai ya ne kuke tsara shi kuna hudda rana ne ku ce yau za mu gari ka kaza a tattara mutane musu ko kuma ta ne kuke yin shi to gaskiya wannan bai da program fix kake muna zuwa gari zuwa gari wannan dai gari allah kai mu inda kuka tahi eh, mu tahi shine ana ana ana ba su sensibilisation eh, performa bayan kama an kama mutanen biro Mm-hmm. yana ana zama da su su ba su sensibilization da haske mm-hmm. eh, su hankali ke wannan arziki ne allah ya ba mu kula da su eh, paske kakanmu ma su lokacinsu in ba su kula ba da daji mu ba mu tarda su kenan mu lokacin mu ma mu ma dole sai mu kula da daji mu bari jikanmu masu tsawa su masu amfani da shi ina alkawali ne a kamata kowa ya cika shi ya kula da shi madalla litina adamu shebu mun sake dawowa kanka asumana abdu sido shugaban da'ira na madawa yaya ne kuke tahiyar da tsarin na sarrafa albarkatun na gandun daji a yankin na madawa to tsari wadda muke yi kama wadda na gai muke ɗazu aiki da mera yake yana tare da mashawarta mashawarta su ne ma'aikatan ne wannan na gwamnati a turanci ana ce musu service technique to tare da su ne ta hanya masu hannu da shuni kama yan gwamnati ya turo muna masu hannu da shuni za a yi aiki na gandun daji wanda al'umma za su unhwana kenan sai mu gama ƙarfi da mu da al'umma ɗin masu wayanda za a yi wannan aikin da mu gandun daji su ne mashawartanmu to haka ne muka tayar da aiki don ayyuka kamar da na ce miki akwai masu hannu da shuni wanda ka taimaka mana yanzu babban mai hannu da shuni wanda muke nan in allah da muna nan muna neman mishi shili ya samu shili wadda za a girka babba ma'aikata ta wannan proje wanda ake cewa pizan proje d'investissement pour la sécurisation des eaux Mhm, kamar wani tsari ne da ke kula da al'amuran ruwa yawwa to mhm. wannan proje din shi abubuwa da yawa dangance standard ma'aikatan ne ma'aikatan ne da yawa mhm. ko akwai recuperation de terre kin gani wannan aiki ne na gandun dashi wala mm, yawwa cikin ma da wurare da yawa za mu yi shi akwai dig dig dig dig da za a yi akwai rehabilitation na soy de pandage ba san a turanci ko a zance ba hmm, ana iya kwatanta tun da wani lokaci babu tan akwai tariya gebe misali mu nan ma da babban matsala gebe nan wajen jan gaba wajen jan mhm. gaba nan duk ya ce mutane gonaki to Allah da iko ne da man ka kai wannan koke man ka takardu wannan gebe an Allah ya da bana za a yi aiki bisa gare shi insha Allah bana kenan ta da eh, ayyuka na unhwanan gandun daji meri tana yin shi hannu da hannu da service technique da kuma masu hannu da shuni wanda sun kuzo su kama kenan yan proje to madalla e malam ali duka shin ko kun taba samun kaman a ce misali irin wani wanda ya shiga kuka gamu da shi ko kuma ku gan shi yana cikin bata gandun daji misali ko wani sara itatuwa ko kuma wani sahuta ga irin da bai kamata ba so da yawa ana ganin waɗanda ke zuwa masu sai da itacen nan musamman waɗanda za su zo ice yana sharbin su sare shi ɗanyen shi sharaf ɗanyen shi sharaf mhm. muna ganin su muna ganin kuma ana kawo su mm. muna ganin mata da ɗan zudu wanda suke zuwa sai su sare itace ka ga mace ta yi dan zudu da ke taka a zuci me dan zudu itace na taka tara haka ta ta shi wani mai tsawo haka da ke taka a zuci mm. itace sharbin ko su shigo gari da su da gani ko kina akwai su waɗanda ke a wannan sai ma abin da ya kamata su mutane su sani kamar yadda eh, latina ya faɗi na mhm. gado na an kabar muna domin kuma za mu ɓata wannan gadon kenan mu ba za a gaje mu ba ɓangaren itace me yasa shi yasa wasu proje idan sun zaka bisa haka eh, regeneration natural assiste mm, masu farfado da gandun eh, daji eh mhm. farfado shi Inda mhm. mu muna aiki da yan proje kinan mon na président du comité local de l'eau. Mm. Niger jir gestion intégrée des ressources à nous mais kula da harkar ruwa harkar ruwa mm-hmm. cikin wani proje da qui est ma e. mm-hmm. kenan ni ne premier président du comité local de l'eau na Niger j'ai mm-hmm. assisté même au Burkina à un forum des comités locaux de l'eau kenan mun ka shiga cikin wani babban zaman taro na fannin sarrafa ruwa eh, a Burkina Faso to madalla mhm. kenan mun san matsalolin da ake samu musamman bangaren yadda ya kamata a yi tattalin eh, gandun daji mhm. na farko abinda mutane ya kamata in ka dibi kamar da mai sai ya ce in ka dibi barci wata kin gaɓoɓi na gyabu akwai inda suke za su canye garuruwa in ka diba tsangale akwai da suka so su ci tsingalo akwai nan na kone da suka so su cinye na kone akwai nan na kone ma kalas in ba an tashi tsaye ba wannan kalasoshin sai gebe ya ci su waɗannan hitowa gari mm. kun gane ko kenan dole mutane ya kamata su ɗau mataki tunda akwai abin da sun ka saba yi kamar suna ka ga wannan itacen nan na bagaruwa su sa koko kashe gebe a sashi mm. to matsawa ba a ɗauki wannan matakai ba sai abu ya yi nisa ya zama to taruwa yanzu in ka diba wajen na kone din da tsingalin nan wata gaba ko rigota ma baka iya kuma bakin gari na ta haɗi ba gari mm. kenan dole mutane muna ja hankalin su muna cewa su kama kahin mairi ta zo su ma su kama dan dan bu in ya bai shin mai tunda abubuwa da ya ga bangaren eh, mairi aika da ya gare ta kuma an sanya da abubuwan ki shigowa ga hannun mairi mm-hmm. ba kwarai suka shigowa ba balle ta abu ne sai in masu hannu da shuni sun zaka za su kama kenan mu muna jan hankalin mutane mu ce to ku ɗauki matakai da kanku kafin a dokan muku dan ku da annan abun ya haifi damuwa mm-hmm, mm-hmm. kafin a zaka kama ku kafin a kama ku agaji agaji to shi haka ne muke jan hankalin mutane su zaman to sun yi tattalin gandun daji da kansu ba sai an zaka ba an cilasta musu ba kayan kana gyara kayan ka bai zama a ji mu raba ba insha Allah mhm. mun gode sosai Ali Duka Lutuna Adamu kamar misali idan aka kawo muku wanda ya yi laifi ko kuma ku kama kan mutum da ku kuke zagaye cikin daji kuna ganin su in kun haɗu da wanda ya yi laifi na sara ice ɗanye ba cikin ka'ida ba wace irin hukunci ne doka ta tanda mishi gaskiya akwai dokoki da mhm. yawa saboda bani adam sai dai doka akwai masu hankali mai kyau akwai wannan hankali sai hakuri saboda wannan ne akwai dokoki da jawa dokoki wannan dai muna aiki da shi kullum sare ike danye ike danye doka ya sa mataki kamar iri wannan matsala doka ike wannan ya sare ike bai da izini ike danye bai da izini kenan akwai wannan doka ya yi prevoir akwai eh, wannan mutumi yana bada eh, akwai dokaki da yawa gaskiya dokanci suna da yawa mai dokanci wannan wannan dai ne muna aiki da shi muna aiki da shi kullum mhm. sare ike danye mhm. mm. kaman wanda ya sare kaman me doka me kamata ya biya diya ce zai yi kama shi ne doka za ta yi ya ne doka za ta yi da shi wannan ya sare danye yake akwai wannan in mun kama su bayan taro ma doka ya ba mu yi mu tai da mutuni kaso mm. akwai da hada kaso shi yake danye kaso wata uku zuwa shekara biyu da shika hamsin zuwa shika dari biyar idan sarkin daji yana da izini ya tare da mutumin shika hamsin zuwa shika dari biyar daga bayan wannan ma akwai kaso wata uku zuwa shekara biyu mm-hmm. me yanzu muna tare da mutanen ana gyare-gyara. To yanzu kamar shi sare ice misali ne da cikin dubun misalai. Kamar in aka kama wanda ya kashe naman dawa, naman dawa wanda aka ce doka bata ba da incin a kashe shi ba. Kun gashi kun gamu da shi ga jabe-jabe ya jajjabo naman shi a cikin daji. Shi kuma wani hukunci ne doka ta ce a yi mishi. Wannan ma eh, ya kashe namun daji, mhm. shi ma doka akwai shi daban. doka na sare ike akwai daban mhm. wannan ma na namun daji shi ma akwai daban mhm. eh, shi ma sari-sari ne sari-sari ne mhm. wannan ya kashe zomo da wannan ya kashe barewa taron su ba daidai ne kenan su ma bangare-bangare ne akwai duka wannan doka ya yi prevoir kamar wajen ma itace haka ne in ka sayar gawo ba daidai ne taro da wannan ya sara bagaruwa ya sara addu'a su ma bangare-bangare ne to haka ne wajen ma namun daji namun daji ma akwai sari-sari ne ana ana kalashe shi akwai wannan eh, la, petita la petite faune et la grande faune mm, na karamin da namun daji da babban namun daji mm-hmm, mm-hmm. akwai su su ma ana an kalashe bangare kishi-kishi ne mhm. oh, su ma duka wannan doka ya yi prevoir wannan mutumi in an kama shi ga haka ne ana taro da shi daga bayan ma su ma akwai kaso akwai kaso wannan duka doka ya ba mu sarkin daji izini ana suivre procedure ta da mutumi kaso mhm. wannan duka doka ya ba mu izini mm. to sai dai kuma akwai wani tarnaki da kuke cin karo da shi wanda yake sa ba ku samun ku bigi wannan mutunan da dokar nan to eh gaskiya muna gani ma wannan cikin aikin shi akwai wannan an kama su da suke gaskiya su rishin sani ne mhm. ba sani ba doka to ka sani doka lokaci an yi rubutu shi ba kawo ba bambanci yake in kai da bitan ne e eh, ubiyan kai horko eh, eh, biyu ne uku ne mm, kamar kai lahi so ɗaya ko so biyu in lahi in guda ne in guda daya ne an hawar kamanka mhm. ba mu ya yanzu rishin sani ne a ka eh, sai dai an kama su biyu lokaci ne ana tare da mu ba da wannan in da harko ne a hara da kai wala doka ma yana hara da mutum ne eh, mm. paske mutanen akwai wannan ba da gaskiya ne suna magana ba an kama su su dari ne in ka kama su guda suke a su yanzu ne sun mm. hara Eh, eh, in ka ta yi ka bincike aikinsu ne da dare da rana mm. saboda wannan mu doka bai kawo ba wannan wannan wannan zanki lahi ne kai doka za ta bige ka to malam adamu eh, lieutenant adamu shebu mm. wani irin sako ke gare ka zuwa ga al'umma don su ba ku gudunmawa wajen ku kare albarkatun gandun daji al'umma na madawa eh ka sani ko ina ne niger ne muna nan kenan wannan kasan mu ne in ya lalace mu ne muna ci a wannan asara in ya gyaru mu ne muna samu amfani kenan mu wannan sako yana bada da horko kowa ya canja alhalin shi eh, wannan arziki na daji wannan allah ya bamu wallahi ba banza ne amfani ne yana da cikin zaman mu. na mun daji ne ikke ne duka ba banza allah ya bamu e eh, komi wani allah ya sa duniya akwai wannan hanya kana biya ka samu shi mu akwai wannan sensibilization kullum ke mutanen ɗaukuna da ike amfani ike ne ku sare shi ka aiki da shi ku zo wajen mu akwai wannan eh, hanya ana baku mai mutanen ba su wannan kullum suna so kwana-kwana to kwana ba ta da dace in ka sata guda ba kama ka ba insha Allah wata rana za mu gamu mm-hmm. kenan wannan sako yana ba da kowa ya canja alhalin shi mu gyara daji da kayan daji in daji ya zama kyau mu ne muna ci amfani in lalace mu ne muna samun asara kenan mace ne namiji ne yaro ne kowa ya ba mu hannu mu kadai mu kadai ba mu samu resulta sai dai mutanen kolaborasyon mutanen sai mutane sun kama e eh, mai garori da wannan le chef de canton le maire mhm, su ma foke vrema vraiment su shiga cikin kolaborasyon wannan mhm. cikin in babu collaboration babu kama hannu gaskiya ba mu samu ci gaba eh, mu kadai ne yake za mu kula sosai da gandun dajin da madawa bayi me in akwai masuloli in mai gari ya sani labari ba mu labari in mayar ya sani akwai masala cikin kominishi harkan daji ya ba mu labari yawan eh, mun zo ana samun wannan mataki me in mutanen sun sani akwai masala suna zama da shi gaskiya ba mu samu ci muna so kowa ya canja alhalin shi mhm. kula da daji kayan daji musa amfani madalla litinin adamu shebu mun gode kwarai da gaske asumana abdu sido shugaban da'irar madawa a nahu gani ta kakani al'umma za ta ba da tata gudunmawa a cikin butun na kulawa da albarkatun na gandun daji to gudunmawa madam kin san abu ne ya zo da lokaci ko zamani zaci mhm. don zamani na demokrasi wanda gaskiya akwai matsaloli da yawa mhm. tunda mu nan ma da dangance da albarkacin gandun daji wasu shekaru baya kowa ya san lokacin da da ake iko da lokacin da ma'ikanci in ya hwaɗi kamar da latuna adamu ya hwaɗi babu intervention mhm. vraiment mun san wannan lokaci mun zama da wannan lokaci kuma al'umma wannan lokaci komi gandun daji akwai komi akwai ƙwarin daji akwai itace yanzu latuna ya ce kalgo ya ƙare ma da <clears throat> mai fara lokacin da akwai kalgo mhm. taramniya tana tahiya za ta ƙare addu'a tana bisa hanya za ta ƙare mai lokacin nan wani gwarzon ma'aikaci ne man yi na ma'aikacin gandun daji Abdul aziz na ji an ce allah mai rasuwa allah mai rahama allah sa ya huta wannan madam ne ce miki da yake lokacin nan kamar da lutuna hudu babu intervention aiki ne aka yi wadda ya kamata wallahi ni ce miki lokacin nan komi na ta daidai to yanzu abu duya biya taɓarɓari magabaci yanzu musamman mutane nan cikin ma za akwai samari wanda sun mai da wannan abu sana'a su ta da dare tsakar dare karfe ɗaya karfe biyu su sa da ice daren shawa su yi mai guntu guntu su ɗauki ke bisa sharat su taho nan mun yi zama da ma'aikatar su ga shanar lutuna departamental ne su kowace komin cikin si komin ɗinka suna zuwa ko ina ba su da mota sai kwanaki da an ka ba su mota ba an ka iya aiki haka na saboda gaskiya aiki sai da kayan aiki aiki zai wuya kuma magabaci ko ya yi magana sai ki gani banza musamman ni akwai garuruwa masu garuruwan da ke zakkuwa suna ce mini ba ba matan gari ne ba matan wasu gari ne ke zakkuwa da kwa suna da adda da abin nan suna sare musu itace akwai garuruwan da sun kwaɗa min haka muna nan bisa wannan ni ce to mai gari ba a wani abin ce ba shi magana musu kai ba komai magana banza to kin gani kenan sai an kai farma ana ɗaukar doka mhm. kuma magabaci ko ina yake shi aikin shi tsakani da Allah kamar da addinin mai ce kiwo ne an ka ba kowa akwai horanar da za a tambaye ka tsakani ka ta da wannan kinan kin ga mayar kin ga mai gari kin ga service environment kin ga kungiyoyi ga suna na kare hakkin adam kowa da kowa mutum ya an kamo shi da laifin shi to laifin shi ci kuma magana guda shi ho ci gaba ci gaba da kin gani madam ci gaba ba wani abu ne na abin mutum ya san ciwon kan shi shi aiki sai ya ci gaba ya kiyaye dokokin da duk ƙasar shi an ka doka sai cigaba ci gaba za ki ga an ci gaba wannan hanya ta hanya ta biyu mutum in shi kan dare ne ya zamanto akwai iko ba gare shi iko zai sa shi shi biyu bi doka ba shi bi doka shi abin da za a ci gaba mhm. to matsala mu ga nan kamo da muka ci nan ne cikin hausan mu Allah ya yi mu ya koma bisa wurin ma kara zube ne a kowa dibin yake na da incin kanshi Mm-hmm. shina iya yin abun da ya ga dama abu arziki suna dibi suna cewa na Allah ne eh arziki na Allah ne mai amma Allah ya ce ku tsara kanku ku yi tsari magabaci ya zan ki tsawatawa da abu shi shi haske madalla mun gode kwarai da gaske asmana abdu sido shugaban da'irar madawa ina ganin cewa ma da ku za mu rihe shirin cewa da malam alduka da yake lokacin yana hararin mu kaman a ganin ku menene ne kamata a ba karhi wanda idan an yi shi insha Allahu zai zamanto cewa an samu an ceto gandun dajin na madawa kada a wayi gari wata rana kamar yanzu yadda shugaban da'ira ya ce aduwa na kan hanyar bacewa ramniya ni ban ma santa ba watakila ta ma bace menene za a yi don a ƙara tattalin wannan itatuwan da sauran albarkatun gandun dajin na madawa kada su bace daga doron ƙasa. Tama da na farko dai a kiyaye ici, a dasa ici, in aka dasa ici kuma an ka kula da shi to za a samu sa'ida na biyu abi doka da mun zo wani gari wajen visit bisa harkar gandun daji mai gari da an ka aza doka matan mai gari ta fara salo itace ko da ta salo itace sai ya ce ku zo an ka zo aka zamna aka yi shari'a mai gari ya ce sai kya sai da awakin ki kya biya doka wadda ta ce dole sai da ta biya kenan doka daga gida ta ka tashi kenan su ma hukumomi sai sun kiyaye da abu mhm. kenan in dai aka bi doka to gaskiya za a samu abubuwa su ta da kyawu amma matsawa ba a bi doka ba to ko da yaushe za a samu rikici na a samu rikici can a mhm. zaka ana intervention a ce a ku gyara nan ku gyara nan su ma kenan an kai su gakin bango su waɗanga shugabannin abin nan in ya mhm, zama ko da yaushe sai an ce ku gyara to abubuwa ba su yi ya kamata dai dokar take in mutum ya taka doka a bikin shi da dokan nan shi san da gobe in ya koma hinan yau ka zaka ka sariki itace an kama ka an sama tara mai tsoka gobe ba ka zuwa ka saru kuma gobe in ka koma sun ka gane ka su ce a ah, to kenan kai ran muna na kai bari mu kai ka can a kai ka sai a kai mutum a dan hora shi to inda an kai mutum an ka hora shi kenan gobe bai a. kenan mu abin da muke so mutane su yi tattalin itacen da a gare su ya zamanto suna kulawa cikin gonakin su ba a sare musu itacen su sannan kuma su a sibka itace itace ne idan an shuka su a kula da su sannan mutane su bi dokoki kamar da suke eh, in ka ai har ka itace za ka yi ka zo waje yan gandun daji su baka takarda kenan sun baka izini amma ka zaka babu takarda an kama ka kenan duk abin da an kai ma kai ka su haka ne to in kunne ya ji aka ce gangan jiki ta tsira ina ganin cewa ma dai anan nan dai muka zo karshen wato wannan muhawara ta studio kalangu ta yau wadda ta yi tattaki a gidan radio sarauniya na madawa da ke jihar tawa wudu inda muka tattauna kan shi ya jibanci kulawa da tattalin albarkatun gandun daji a gundumar madawa kamar da kuka daga bakin bakin namu su da albarkatun gandun daji da suka hada da su itatuwa da shukoki da ruwa da namun daji da sauransu abubuwa ne na rayuwa da ya kamata a ba su kulawa ta gari don kar su ɓace ko kuma wato su sha da baya kenan da gwamnati da masu hannu da shuni da al'umma ga baki daya kowa ya kawo nashi kokari don a samu a tsirar da albarkatun na gandun daji a madadin bakin namu lieutenant adamu shaibu wanda yake jami'i na ma'aikatar ta gandun daji da shugaban da'irar ta ma madawa asumana abdu siddu da ali duka na ko daga mayar kungiyoyin horon hula masu kare hakkin dan adam ni hawa usman tare da taimakon mustapha ayubu da ya taimaka a kan na'ura baki ɗin kicin na lokacin allah ya yarda bakin mun gode allah ya saka da alheri